amma dai askirin ɗaya ya muku mugun daɗi ko mm. ba ka so a ƙaro mai askirin ɗaya ga nana a ka mana mashawasha ga sunan gaba ɗaya kai wallahi amma je baba mun ji daɗi yau na ga kashin mana kuɗi ɗaya haka wallahi kalan baba ka mun shakka ba an bani masa ta gan naka akwai matsala wallahi amma da tambayar mana su ina son kai da mu wai mama halan wai ina za kuna da mu ku kwantar da hankalin ku wani yawon buɗe ido za muna da kuwa mun kawo ka kulle kowa ka da su gane ka ja wallahi bakin mugu na ina muku barka da zuwa asibitin bakin mugu a zalimin likita kahidi nake ban da imani na dace da Allah ba san yi gaji ba koren kwaika ya tana dawa sai na caccoka muka sabbin allurorin ga wayo wayo kunce na ka kara ma kanka azaba wayo baki na ya gashi bari mana ku bari ya muku allura game na ta yamma mu bakko ya kashe ku ni bari wallahi in taho ni ya min taho in huta maki mugu je ka min taho allura kaji kaga hannuna wayo ajiya wallahi ajiya ka kaman kunne mawucin hannu ke mana ga Allah ga minti wallahi yanda ba meke ita ba da ke ci uban ke garan to kai mi kace dan kwara takwas za a ma takwas ba saya ba wallahi an baka jaya da nan ba yana mai 20 ita kuma wace an mata kwara 12 ranan ka dan uban ka sun koma kwara 10 duk bayan minti guda ƙara yawa su kai ka miya ka kallo can ga maganar da muka yi ina kwage kai ma zuwa wallahi ya eh, ga ma minti nan ka bari in ma zuwa ka jiya ban so ina da mintuna na dan shi ya giya wallahi sai na ma alluran nan ni kuma wallahi baki mugu ban bari kamar allura nan kaga inda ne iye dan ya tana nake dan ce mutunci nake ina tashi duk gidan uban da ka taya wallahi sai na tana kamo ka ki ashe da min jirgi to baki mugu ka da matsala kai ma ka sa wanda ya zan dole na bari yanzu in canza tuwahi da na in bugari ka budo makan ka wahala da dan shege amma ta. wallahi ba shi na ba wallahi dan cin mutunci nake an tashi dan tun mai daddale shi zan yi wayo ni Allah bakin ciki na ya kuce mai na sai da zan mai dan uba ne wallahi ba za ta bari mu ma mu zo ko kwasa lilo shillo sai jaka dan shegiya na zina ci uba ne dan shegiya ya ma ka ci mai bela sallah wayo ni Allah ya ji ta na ce ubanka wa an banda wani ba allura na ya zo ciya na ya da ta wata magoto ya ne ba da kana nufin ka gaji ba amma la ka sauran ba da maza ka ka huna ko roba na samu ko kuma na gudu wallahi ban gaja to ma la baka sani ba ni ba bakin mugu na ba huska ta nissa huska mamaki kake to kaga zahiri ko kaga bakin mugu ja inna lillahi wallahi da ka shiga hannu na ka halaka rike min shege dan uba wallahi sai ka wata biyu asibiti ita to kai ka gama aikin ka ka koma office ka ji ko bude huska ka bai da matsala yaron ya riga shi hannu ko ka ce ba wallahi cewa je wallahi wasu tun da sun kai diban ko bakin mugu na shan ka ba mugun kashi sha ga huska wallahi hadari ta bakin mugu ka ce ka shiya da mutane ka mutu ka sha kashi amma lura ko wallahi baka san kowa bakin mugu ba yace sai abu sai yayi shi wai ka tai kana ta gudana gudana da shi la halu haka jin jikin ka go a'a wallahi zan ka ga naka kamar ana min kwallo ciki na kai kai kai taho bakin mugu di ba min lahaya tai eh ban gani eh eh, eh wallahi kwakwalwa ka ta tashi ta nuna mai allurorin da an kamata ba su ishe ta ba in kuma baka da karanta a gani wallahi yana iya mutuwa an ban mai allurorin nan ba kaka samu da, masu hannun ka dai naka jira wallahi zan gyara ma shi ka sa hannu dan ko da mutu babu ruwana kada ka kuka da ni audu gawo zai na sanu ɗana mutu shi kenan a kano iri da ya donge babu rana bari ne tawakkali ko ka wuta dan shege a wallahi da masu sa na naka bada kuma ga nan kasa kullun sai na ci uban shege wallahi bakin mugu nake a zalimin likita ku rattaba mana subscribe